by the authority conferred on me by the national headquarters, I hereby pronounce Honorable Aminu Tambua as the winner of this election. Shugaban kwamitin zaben fidda gwani na gwamna na jam'iyyar APC a Sokoto Khalil Bolaji yake bayyana sakamakon zaben fitar da gwani na gwamna na jam'iyyar ta APC a Sokoton wanda ya nuna kakakin majalisar wakilai Aminu Waziri Tambuwal a matsayin wanda ya lashe zaben. 'yan takara biyar ne dai suka fafata a zaben wanda kakakin majalisar wakilan ya yi musu tazara mai yawan gaske inda yake da ƙuri'u 3,466 yayin da sanata umaru dahiru tambuwal ne na biyu da ƙuri'u 23 sai yusha ukebe mai ƙuri'u 13 yayin da barista aliyu abubakar sanyinna da profesa muhammad lawal bashar ba su da ƙuri'u ko ɗaya a cikin murna da farin cikin nasarar da ya samu aminu waziri ya yi alkawarin yin aiki tare da waɗanda ya kayar a zaben zai amfani da wannan dama yi kira ga abokan abokan da muka yi wannan nemi wannan kujera tare da su da su zo mu haɗa kai mu gina jam'iyya da ci da kafa gwamnati da yadda allah kowanne su za mu yi mishi adalcin tafiya tare ba tare da kuma an nuna bambanci ba duk wani wanda ya goyi bayan wani daga cikin waɗanda muka yi wannan mai tare ina tabbata muku cewa za mu yi ma jama'a adalci ba bambancin bangare ba bambancin jinsi. To sai dai wasu daga cikin 'yan takarar sun yi korafin rashin adalci a gudanar da zaben dalili kenan da yasa 'yan takara biyu sanata Umaru Dahiru Tambuwal da barista Aliyu Sanyin na suka bar filin zaben tun kafin a gama. Barista Dahiru dai ya fice daga filin ne bayan ya wanke wani ɗan majalisar wakilai da mari to sai dai duk kokarin da na yi domin jin ta bakinsa ya ci tura. honorable isa salihu bashar kalanjeni shine umaru dahiru ya mara sanata umar dahiru tambol sai ya shigo da nashi yara dan bai da kowa sai area boys ya zo da su ya karbi biro hannuna a nan wajen karɓi biro ma har ya hannu ya mare ni to a lokacin da ya mare ni saboda na ga yawan shekarunsa ban rama ba zan iya rama amma ban rama ba wannan lamari dai shi ya ja hankalin gwamnan jihar aliyu takardawa mako sa'ad da ya yi jawabi a ƙarshen zaben don haka inda aka dawa muna cewa sauran taka da yake sun ka an ina ga mahutu mamsan sanin sun ke sun hita a wace a taro in dai don jama'a suke na jihar sokoto to su dawo su wanda allah ya ba a haɗa ƙarfi a gina jihar sokoto jihar sokoto ba ta abin da shi ɗaya ba ko a ɗaya ba ko shi ko shi ɗaya ba ta za a ta mata gaba ɗaya ka don Allah don mai son cikin jihar Sokoto shi dawo shi aka don tiya tamu don don cikin jihar Sokoto tuni dai da sauran 'yan takara biyu suka yi mubaya'a ga Aminu Waziri Tambuwal jim kaɗan bayan ya lashe zaɓen Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.